Masu sauraron filin sai bango ya tsage assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Sanata Baraka Sani mai baiwa shugaban Najeriya shawara akan harkokin noma za ta ci gaba da amsa tambayoyin da aka mata a wannan fili na sai bango ya tsage. Kuma za ta ci gaba ne da bayyana mana ƙoƙarin da gwamnatin Najeriya ke yi na shawo kan matasa da kuma bangarorin ayyukan noma da za a ba su horo a kai. Bayan nan kuma akwai ɓangaren cinikayya da za a koya musu. Don za ku ga yanzu a makarantu ana koyar da harkokin noma, amma abin da ba a yi ba shine a haɗa wannan koyan ya sadu da kuma yadda ake a samu kuɗi. ga sana'a ka iya ga kuma yadda za ka yi ka sarrafa ta ka samu kuɗi. To abin da ya sa wannan ma yana da muhimmanci a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai A halin yanzu kuwa jima'i Ali ke fatar a huta lafiya. ya yi wanda zai faranta masa face ya ga cewar duk wani ɗalibi da ya gama sakandare a Najeriya zai iya amfana kansa ya amfani iyalinsa ya amfani ah, community ɗinsa kuma sannan ya amfani ƙasarsa. a Najeriya gaba daya. Saboda haka nan a bangaren wannan akwai abin da muke kira partnership. Partnership shi kuma shine inda za mu haɗa kai wato abubuwan da ake yi ba sai an yi sababbi ba sai mu duba mu ga wanne ne suka dace da mu mu shiga ciki don yaran mu su amfana. Bayan nan akwai abin da ake kira programs department. Shi kuma wannan programs department ne inda yake tsare-tsare da tafiya ta ƙarin ilimi da za mu ɗebi yaranmu mu kai su ƙasashen da suka ci gaba ta hanyar noma inda matasa suke yin tarihi a hanyar noma kuma suke samun kuɗi don yaranmu su gani da gaske cewar harkokin noma na ba da kuɗi kuma ki yarda cewar ga wanda suka baya wannan kuɗi ga yanda kuma matsayin da suka kai. to za mu dinga yin wannan a shekara shi ma za a dan sami yaran a tafi kuma in sun zo za su gaya wa yan uwansu abin da suka gani bayan nan akwai zama da za su yi kamar yadda na faɗa so gwamnatin wannan dai tana ta bakin ƙoƙarinta don ta ga cewar an ɗebo matasa sun juyo hankalinsu daga neman ayyuka a wurin gwamnati saboda karatun university karatu ne na ya ba ya buɗe kwakwalwa ka fahimci rayuwa ka yi ilimi amma in ka ɗora rai cewa za ka samu aiki a ofis to ka kwari kanka ka zalunci kanka saboda tsakani da Allah babu inda ake da 100% wai duk inda mutum ya fito daga university sai ya samu aikin gwamnati hmm. saboda ba zai yiwu ba to mutum na gaba matso kai tambaya ko assalamu alaikum wa alaikum salam ni mutumin karkara ne na ji dukan bayanan da ajiya baraka ta yi mai ya bambanta waɗannan bayanai da bayanan baya da gwamnatocin baya suka yi wanda 'yan boko ke taruwa da tsara abubuwa su rubuta a littafi a yi taro a sa bana a sa a tara mutane a kira 'yan jarida su saka talabijin ɗinsu su ba su zo su haka a talabijin bayan nan bayan wasu 'yan watanni ba za ki sake jin komai a ƙasa ba wannan ita ce tambaya ta hmm. biyu a halin da karkarar najeriya take ciki da tsananin talauci babu wuta babu titi an yi magana amurka an yi magana intanet ina za a samu noman zamani a lokacin gurin da babu titi babu wuta babu ilimi akwai karkarar da zaki je makaranta firamare nan ba a same ta shin ba kuwa cewa kamata ya wa mai girma shugaban kasa shawara ya duba halin da taɓarɓarewar tattalin arziki da karkarar nan suke ciki ba a fara nuna wa mutanen ma damar cewa to malam kaka shiga dogon ba da shawara kuma kana da wata tambaya tambaya ta uku hmm. shine wani tabbaci gare mu mutanen kaka cewa waɗannan kuɗaɗe da za a ware ba za su kare a aljihun 'yan siyasa kamar yadda aka saba yi a ƙasarmu ba. To, Hajiya, kin ji tambayoyin tasa ko? Eh to alhamdulillah tambayoyi ne guda uku kuma mahimmai ne. Hmm. Na farko dai idan zan rike shine yana maganan cewar um, ya za a yi a bambanta wani bambanci ne wannan shirin yake da shi da sauran shirye-shirye da aka yi a baya. Hmm. To ina so in tabbatar maka cewar wannan shiri muhimmi ne kuma yana da bambanci kwarai da gaske. Duk wani shiri sai da muka yi bincike abin da ake kira um, survey, baseline survey. sai da muka yi bincike muka ga shi menene dalilin da ya sa duk abin da aka ɗauko hakan takan faru ko takan kasance ko kuma ba a samun inda ake kaiwa sai muka fahimci cewar na farko shine rashin ci gaba da kudurori in an faru su tunda kun gani gwamnatin demokuraɗiyya ce idan yau wata ta zo ta yi juyi ta ce haka ya yi daidai wata idan ta zo sai ta ce ita ba haka take so ba kuma ba yanda za a yi tun da demokuraɗiyya ce kuma kundin tsarin mulki ya ba su dama su yi abin da su suke ganin ya fi musu alheri to yaya muka yi magani a wannan karo to a wannan karo ina so in tabbatar muku muna kyauta da zaton Allah ya ba za a yi bari gaba ɗaya a ce an rasa kwasar komai ba. The voice of America. dalili na shine wannan shirin ya zo da abin da ake kira ambasadoji ambasadojin nan su ne kamar wato wakilan wannan shiri a cikin manya-manyan 'yan kasuwa wanda suke ta'amali da harkokin noma wanda kuma muke ganin da ikon Allah babu wata gwamnati da za ta zo ta ce ba za ta saurare su ba saboda suna da wato nauyi da yawa a kansu ta hanyar bayar da ayyuka da sana'o'i da suke yi da kuma taimaka wa ƙasa da kuɗaɗen ajihunsu. saboda haka kin ga idan ya sun bayar da shawara to duk wani wanda yake kan mulki na san zai saurare ta da kunnen basira kuma ya yarda cewar shawara ce muhimmiya sabanin siyasa kuma irin waɗannan mutanen sun kama da alhaji aliko dangote akwai tony elumelu akwai eh, wilma Aguele, akwai eh, alhaji tafi da mafinde akwai manya-manyan shugabannin ƙasa suna ciki kamar yadda aka ji daga bakin shi shugaban ƙasa Hmm. saboda haka zancen wannan gwamnatin ta tafi wata ta shigo ta ce ita ta daina ba za ta yi ba zai yi wahala saboda wannan mutanen tabbas su masu ma bayar da kuɗin su ne a yi balantana kuma in sun bayar da shawara na biyu akwai riga ta wannan shiri wanda shugaban ƙasa ya sa hannu a kanta kuma ya ce duk wani shugaban ƙasa in ya shigo zai sa hannu akan wannan riga sau ɗaya a rayuwar mulkinsa saboda ne don ya nuna cewar shi ma ya yarda da kudurin a taimaki matasa su shigo wannan bangare na gona domin a shiryar da su a matsayinsu na shugabanni yau ba ma shugabannin gobe ba don shi yana ganin shugabancin matasan najeriya ya zama na wajibi a ce tun daga yanzu suke shugabanta saɓanin alkawari da ake kai musu yara manyan gobe yara manyan gobe amma yana ganin yanzu ne ya kamata su fara mulkin ba wai sai gobe ba suna da yawa suna da basira suna da ilimi yake saboda menene ba za a dinga sauraron su ba su ma a ba su tasu wa area inda za su taka rawa shine dalilin da yasa yake duk shekara shi ya yarda zai dinga zama da wannan matasa ya ji daga gare su ka a mishi rufa-rufa ya ji da ake shi suke so yana taimakon su ko baya taimakon su wannan babban mataki ne to kuma a koma ma gaba daya menene bambancin wannan shirin da na sauran da ake to wannan shirin na farko dai yana da kundin da ya tsara shi abinda ake kira project document wannan project document kamar akitar ne ya yi zane shi mai gini in ya zo idan ka fara ka yi foundation kudin ka suka kare kaga gobe in injiniya ya zo ba ta zai yi ba to wai ni wannan wundan gabas ake so ma ya kalla ko kudu ga kundi an riga an zana aikin ka kawai shine ka ɗauki kundin nan ka sani ok wannan wurin gida ne ba kanti bane to bari gida za a gina na biyu akwai project implementation manual ita kuma takarda ce wadda ita kuma ta fassara wannan project document wanda take kamar za ta ce ok an ce ana so a tada yara su yi aikin gona da sauransu aikin gonan nan ana son su yi shi da ilimi kyakkyawa to ga yanda za a yi in bangaren ganye ne to gashi green house za a yi ko net house za a yi net house mai girma kaza mai riba kaza kuma in an sa kaza ga abin da za su samu wato shine mai bayani akan ta hanyar da za a bi a tabbatar da wannan program document na uku wannan tsarin an yi masa curriculum curriculum kuma ko a ilimin zamani da shi ake amfani a koyar da subject to wannan abun guda uku su ne muke kyautata ran zaton cewar ko ba wannan gwamnatin ba duk wata gwamnati in ta shigo wannan kundin gashi a tsare yake ko bata ci gaba ba wanda suke da sha'awar su taimaki al'umma su taimaki matasa wannan kundin shi za a ɗauka kawai a ta ci gaba da bi a ta ci gaba da bi kuma in Allah ya da za a kai biyan bukata. To abin da ya sawaka kenan a wannan fili a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu.